Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. Dubban 'yan Ukraine ne suka tsere daga mummunan fada da ake gwabzawa a wasu muhimman cibiyoyin jama'a na kasar a jiya Juma'a duk da matsalolin da ke tattare da wasu hanyoyin jin kai da aka riga aka gano. Wani babban jami'in Ukraine ya ce jumlar mutane 6,266 ne aka kwashe su aka fice da su inda ake gwabza yakin ciki har da wasu sama da dubu uku daga birnin kudanci na Mariupol da aka basa ƙawanya. tserewa da yawancin fararen hula ke yi a maripol na zuwa ne duk da wani yunkurin kwashe mutane daga birnin ya ci tura wanda jami'an tsaron amurka suka ce hare-hare ta sama da kuma na makamai masu linzami da rasha ke kaiwa yayi kace-kace da garin wani yunkurin isa birnin da motocin bas da jami'an ceto ke yi ya ci tura tsare-tsare da shiruɗa suna hana samun ci gaba da aiki in ji kwamitin red cross na kasa da ƙasa a jiya juma'a tun da safiyar jiya juma'a gwamnan donetsk pavlo karilenko ya zargi rasha da karya alkawarin da ta dauka na bada damar shigar da aikin jin kai majalisar dinkin duniya ta sanar a jiya juma'a cewa an samu wata gagarumar nasara bangarori da ke yaki a yammar sun amince da wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta watanni biyu daga yau asabar da ke zama ranar farko na fara azumin watan ramadana mai tsarki ya kamata wannan yarjejeniya ta zama matakin farko wurin kawo ƙarshen mummunan yaƙi na yamal in ji babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yana faɗa wa manema labarai ya yi kira ga bangarorin da su ɗora akan wannan damar su yi haɗin gwiwa da gaskiya kuma ba tare da ginda ya wasu sharuɗa ba kana ya ce tare da wakilinsa da zai fara sake cikakken tattaunawa kuma ta bai ɗaya akan tsarin siyasar yamal wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman hans grandberg wanda ya shawarwarin tsagaita wutan ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa bangarorin sun amince da dakatar da dukkan hare-haren soja na sama da ƙasa da na ruwa a cikin ƙasar yamal da ma kan iyakokinta jakadan amurka a somalia larry andre ya yi allah wadai da jirin hare-hare da ƙungiyar mayakan al-shabab ke kaiwa a faɗin ƙasar da ya kashe sama da mutane sittin. da yake magana da sashen somaliya na muryar amurka a ranar talata andre ya ce hare-hare a magadisho da baladwan da sauran wurare a cikin kasar suna yi wa somaliya tarnaki wurin kai ga samun zaman lafiya muna allah wadai da mabarnata da masu kisa in ji jakadan amurka ya ce suna hana wa somaliya farfadowa kana suna hana wa ɗaiɗaikun mutane ci gaba ya ce muna ba da goyon bayanmu ga masu neman gina makoma mai inganci da ci gaba da zaman lafiya ga somaliya Ƙungiyar Al-Shabab ta ci gaba da kai hare-hare a wannan mako inda ta kai samame da kuma ɗana abubuwan fashewa a gefen hanya a jihar Puntland inda suka kashe sojoji biyar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a jiya juma'a firaministan pakistan imran khan ya ce gwamnatinsa ta shigar da kara a hukumance ta kalubalantar amurka akan zargin bada goyon baya ga abokan adawansa a majalisar dokoki da suke neman kada kuri'ar tsige shi akan mulki yanzu ya tabbata an shirya makarkashiyar ne daga kasashen waje kowa ya san da haka kan yana shaidawa gidan talabijin na ARY na cikin kasar. Mun mika wa ofishin jakadancin Amurka a mu muna gaya musu cewa kun yi katsalandan a cikin harkokinmu in ji prime ministan yayin da yake magana a kan takardar diflomasiyya da aka mika wa ofishin jakadancin amurka da ke islamabad a ƙarshe adadin kwantar da mutane a asibiti da covid-19 a amurka sun ragu zuwa mafi karancin mataki tun farkon barkewar cutar lamarin da ya kawo hutu ga ma'aikatan kiwon lafiya da kuma sauki ga marasa lafiya bayan barkewar nau'in cutar na omicron adadin kwantar da masu fama da cutar corona virus ya ragu da sama da kashi 90 cikin 100 a cikin sama da watanni biyu. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Thank you. saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya lafiya kalau alheri ya wurin naku lafiya lau ya dubin new york ai lalle ka dibi <laughs> irin sakin da ake wata sarewa ashe dan zafin da aka dan yi boji boji ne Eh, eh eh wani da gani na zai ce wai winter ya dawo ai fa kai to Allah ya mu ga bayan wannan amin summa yadda shi ma lami lafiya amin to baba kamar yadda kake ji yau bako muka yi dan gida kuma bako wato sabon wakilin mu haka a maradi a maradi ba eh mansur sani kenan wanda mawaki ne kuma dan jarida ne to shi ya bakunci wannan shiri a yau Masha Allah. To an jima kaɗan za mu gabatar da hirar da wakilinmu Suleiman mini Barma ya mana da shi a Malam Sani. Sani Mansur. Mm. Sani Mansur. To kafin nan kamar yadda muka saba bari mu shiga zangon gaishe-gaishe zamu kuma faro a gida. Ka san wakilinmu abokin aikinmu Isa Lawal Ikara ya samu karuwa ko? Eh, eh, eh, yawwa a cikin mako iyalansa biyu muna ta yi murna ai kuwa hmm. na ce kara wanda ya gaya mashi <laughs> bacci ba zai ga bacci ba iyalansa guda biyu aka kai asibiti rana ɗaya babar guda ta haihu ranar lahadi ita kuma amaryar sai da ta kwana aka yi mata aiki ranar litinin wato gobe da jibi baba ban san ko ana yin suna kafin ranar suna ba mutum yana iya yin suna eh e a akan jawo dama yi biki ne kawai a wato za a iya yi gobe eh, kenan duka biyu eh. ko kuma jibi duka biyu eh a hada su lokaci guda ana iya yin haka na ikara hmm? rago ɗaya za a yanka ko kuma raguna biyu ko hudu a raguna biyu ne za a yanka ai hmm, kowa da dace ragon inda hali eh to to ba <laughs> to Allah raya jarirai ina baki labarin dan eh. uwana da shi ma ya kai matarsa eh ta haihu ya je ya ɗauko kuɗi ya je ya biya sai ya zo wannan kuma ya samu ɗaya kuma tana nakuda tana nakuda shi ne aka kai ta asibiti kawai a ce kwabo ita ma ta sauka rana ɗaya suka sauka ana ce masa wato abdulkarim kenan kankabiya a fadama to allah ya raya ikara allah ya sa da lafiya kuma allah ya ba kara masu da ita da su iyayen jarirai da jarirai Allah ya ƙara masu lafiya da ƙarfin jiki. Amin su amin. Kai kuma na ikara Allah ya baka ƙarfin aljihun. maka abun aljihun biya musu bukata. Eh. Amin. To bari kuma mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga yaren Alhaji Galcima Barde, wazirin mai Kanuribe na Abuja. Hmm, Kanuribe. Kanuribe ko? ashe kai ka mm. ashe ma ka kanuri a dai <laughs> mm. eh, shi wazirin kanuri bin na abuja da iyalan dr aa bello waɗanda aka ɗaura auren 'ya'yansu makon da ya shige baba mun makara da wannan amma da a kullum muna miƙa gaisuwa fata alheri da taimunna ko mm. to an ɗaura auren 'ya'yansu nan ne makon da ya shige wato hawa galtima ummi da kuma habib bello da aka fi ake kira da inkiya habib bluetooth to allah ya sa an yi wannan aure a dace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare to sai kuma waɗannan gaishe-gaishe baba gaisuwar fata alheri da ta fito daga hannun baffa haruna bajuga na ƙungiyar arewa media writers ya ce yana gaida mahaifinsa alhaji haruna daba da mahaifiyarsa aishatu sai kuma kawunsa babauro daba na karamar hukumar funakaya jihar gombe da malam ya'u tela daba da matarsa aishatu muhammad adam da 'yarsa umul kairi da kuma alhaji haruna bibi tarmatsuwa wato shi iyalansa ne kawai gabaki ɗaya gaida haka ne to <laughs> sai kuma mu nufi jamhuriyar Nijar an ko dace tunda da yau eh, eh, jamhuriyar Nijar muke baba shi za a yi ta gaba ɗaya a yi ta gaba mm. ɗaya to wannan wasiƙa gaisuwa ce da ta fito daga hannun Usman Abdumani garin Butti jihar Difan a jamhuriyar Nijar yake gaida Ismail Musa Biryan Fulani da Ibrahim SD Kusfa Zaria da Haruna Salisu dan Fulani sai Sanusi yayan Umar Kairi dan Mali da Suleiman Bigare Bauchi da Mustapha Abdu Buti da Rahman Abdu Buti sai Alhaji Maina da Gabto Abdu nima na samu shiga to da fatan eh, an tashi lafiya. <laughs> To ni kuma ina da gaisuwar a bar ya huce da ke cewa sashen Hausa da murya Amurka ku miƙa min wannan gaishe-gaishen fatan alheri zuwa ga sarkin yakin Bauchi hakimin Lame Alhaji Aliyu Yakubu Lame wanda ke garin Gumau a ƙaramar hukumar Toro a jihar Bauchi. da sarkin motin sarkin bauchi alhaji baban shehu lame a unguwan karofi madaki a gidan sarkin yakin bauchi da hajiya halima yari gidan yarin bauchi da ke titin bakaro a garin bauchi sai kuma dujuman bauchi na farko alhaji bashir yakubu lame da ke unguwan kofar jahun a garin bauchi da alhaji bala joni wanda ke babban kasuwa mudalawan a layin 'yan taya a bauchi da kuma uban doman bauchi alhaji nasiru ma'azu da ke unguwan bakaro a birnin bauchi ya ce a ƙarshe da malam baba isa malamin makarantar ibn abbas wanda ke gidan bare-bari a unguwar kofa ran a garin bauchi sako daga ahmadu manaja unguwar karofin madaki a bauchin najeriya To sai kuma gaisuwan abar huce da ta fito daga Aliko Auta kafinta Yalwa gindin akwatin barakin ladi jihar Filato. Ya ce ku mika min gaisuwan sada zumunta zuwa ga abokan abokina Ibrahim Musa Wada da Bashiru Tela lafiyan bare-bari da Usaini Dangote tare da matarsa Aisha Karasuwa jihar Yobe da kuma Sani CID Makoli da JT Love Jikanduna da Bakoji Direba da matansa Hajiya Aisha a gindin akwati tare da matar shi fatuma da sha'awa a gindin akwati sai kuma umaru garu da matan shi hawa gindin akwati allah ya ba shi sauki da fatan suna lafiya amin wannan wanda zan karanta na gaba ba gaisuwa ba ce sai dai shawara ce wasiƙa ce ta haɗin gwiwa daga alhaji haruna bibi tarmatsuwa da alhaji sule na da alhaji sule na yashi turakin sangaru bajuga suka ce da fatan alheri ga daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka suka ce don allah ku yi haƙuri ga shawararmu idan har rauni ba zai ɓaci ba to ranmu ba zai ɓaci ba na tabbatar baka da haka suka ce kuma shawarar tasi ita ce ya kamata baba ku rage lokacin da kuke kaɗe-kaɗen nan a cikin wannan shirin ku ƙara wa gaishe-gaishe lokaci wanda akalla za a rika samun karanta wasiƙun mutane goma na gaishe-gaishe <laughs> ganin yadda filin yake da farin jini a garin garin yadda filin yake da farin jini a wurin masu sauraro mm. wanda mutum komi girmansa da girman mukaminsa to abin alfahari ne da alwashi a gare shi idan ya ji an gaishe shi a filin a bari ya huce don haka da fatan za ku yi nazari akan wannan shawara tamu in kuma an yi muku ajizanci to muna neman yafiya a gare ku ku huta lafiya ba ku ajizanci ba eh ba wani ajizanci a cikin wannan magana sai dai sai dai <laughs> alhaji haruna da kuma alhaji Suleiman mm. ainihin wannan shirin dama shiri ne na wake-wake wannan eh. gaishe-gaishen ɗofanawa ake a ciki har akwai lokutan da mm. za ta zo ta ce mun cika gaishe gaishe mu ma wasikar haɗa gwiwa ke da dabar ta ne <laughs> wasikar haɗa gwiwa dabar ta ne har akwai lokutan da juna za ta mm. ce gaishe gaishe mm. sun yawa sun cinye filin wai ba eh, haka ba ana ta gaishe gaishe ana ta maganan eh, eh, gaisuwa shirin ainihin na musica ne amma mun karɓi wannan shawara da hannu biyu kuma za mu iya ka ƙoƙari mu rika hmm. gabatar da dan hannu. ai baba yau go eh. ai ma guda bakwai muka yi a cikin eh, bakwai eh, nan kuma mun ga mutane sun kusa talatin. Sun fi talatin. Saboda ko a nawa kadai na kira mutane sun fi goma sha biyar. Yawwa to ka gani abin kenan komi kirkin ka ba ka gama hmm. kasuwa da gaisuwa ka ba ka samu shiga ba wannan karo ba <laughs> wata rana kai ba ka shigo. To mun gode kwarai da gaske Alhaji Haruna da kuma ah, Alhaji Sule da wannan shawara. Zaman lafiya zaman ambata mun yi bako ko? Haka. Yawwa to shi bako ne dan jarida. Dan gida ne kuma tunda ya kasance wasa. ɗaya daga cikin sabbin wakilanmu a jamhuriyar Nijar wanda yake aiko da rahotanni a maraɗi. An yi doguwar hira sabili da haka za mu tsinka ne sabili da gudun lokaci mu faro da yadda ya shiga aikin jarida to Malam file da kuma bakon namu bismillah. ko da na tashi ina da ra'ayin waƙoƙi da kuma son aikin jarida kamar yadda nake da damar sauraron rediyo tun ina karami na mahaifina yakan kunna rediyo kuma mafi yawanci da abubuwan da suke faruwa a rediyo nakan iya harrace su tun ina ɗan karami na idan an ba da labari yau to idan an jima ko gobe haka tambaye ni za na iya faɗin abin da aka ce tamkar an rubuta shi a cikin kwakwalwata tun da na taso ina ajin firamare ina cikin ɗalibai waɗanda suke zuwa da kuɗi masu yawa a cikin aljihunsu ba wai tare da iyayensu sun ba su ba ta hanyar gyaran rediyo da nake yi ina samun waɗannan kuɗin wanda ah, shekaru na ba su isa in mallaka ba da dai sauran eh, wasu abubuwa da za ni iya yi ma yara wanda za su kasa cin abinci ko da an ba su kuɗin makaranta ne sukan bani domin in kira musu mota ko wata na'ura ko kuma wani abu wanda zai ɗauka hankalin yaro sha'awa da sauraron abin da yake faruwa a cikin gidan rediyo waƙoƙi da labarai domin na taɓa ɗaukar rediyo na koma gehe na buɗa da zummar an gasuwa suke yin magana wannan abin ko gobe idan na tuna yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya ni nishaɗi ni kaɗai na gano cewa wayoyi ne da wasu abubuwa to daga nan na fara nazarin waɗannan wayoyin ya ne aka yi aka sarrafa su to lokacin nan na yi gidan rediyo na kaina na wasa wanda za a iya shi a daidai cikin gida cikin unguwa da dai sauransu mutane suna zuwa suna kallo na kira fanka wanda za ta ba da iska na kira injin na niƙa wanda zai iya markaɗa dusa da dai sauransu to a bangaren abin da ya shahi aikin jarida da sana'ar waƙa da wasu daga cikin al'umma suka sanni a cikinta to dan juma ne da dan jimmai don duk mai sauraron rediyo ya san a cikin gidan rediyo ana saka waƙa. a cikin gidan rediyo ana yin labarai to duka na tashi bisa kudirin ina son irin wannan aikin duk da yake a wancan lokacin ina karatu ina da gurin zama ma'aikacin gidan wata yan nijelek ko kuma a ce nepa kamar yadda mutanen najeriya suke ambata to daga baya kudirina da ra'ayina ya canza duk wasu abubuwa da wanda namiji zai yi a matsayin kera wani abu to gaskiya ina yi tun daga yin gina kafinta eh, da dai sauran abubuwa. Mansur kai ɗan jarida ne mai zaman kansa. Shin ya aka yi kasance kanka cikin harkokin waka? To, waka irin yadda 'yan jarida suka isar da saƙo lokacin da ya kamata su isar da shi to mawaƙi ma na da hanyar da ya kamata ya isar da wannan sako akan abin da yake ci mashi tuwo a kwarya domin taimaka ma al'umma ko fitar da su daga cikin wani zillumi ko wani abu wanda ya shige masu duhu masu sauraron rediyo wasu lokuta su ne masu sauraron waka to don gurin isar ma al'umma saƙo irin wannan yasa baki ɗaya nake tunanin shin anya ni zan iya isar da fasaha ta kasancewa ta mai yawan sauraron waƙoƙi na gidajen rediyoyi to wannan dalilan ya sanya baki ɗaya na tunanin yayin za a yi in ƙirƙiri waƙa dawa ta kaina to ina da aboki kuma amini da ake ce ma Haji Kamis to yana cikin mutanen da suke karfafa mani gwiwa to shi Haji Kamis amini na ne aboki na ne tare muke yawo yana cikin mutanen da suke cewa in na rubuta sai in kawo mashi sai ce a ah, ai da kaza kai sai in ce eh gaskiya abin na akwai wahala sai ce kai dai ka gwada shi baya yi amma sai dai ya sanya ni to karfin gwiwar shi irin yadda muke da ah, ma'amala da shi da fahimtar juna wannan dalilin yasa baki daya nake ci gaba da gwadawa shine dalilin da yasa kuma idan misali a matsayina na dan jarida na ga in shiga aikin jarida na ce ma mawaƙin kaza da kaza zai ga kamar na mashi shigon shigula to shi yasa kowanne na tashi shiga baki ɗaya a tare na shige su waɗannan abubuwa saboda gururruka na ne suke a tare to kuma duk idan kana da ɗaya a cikin rayuwarka to ketarawa cikin ɗaya ba abu ne mai wata wahala shine dalilin da yasa na shiga harkar waka baicin aikin jarida da al'umma da dama suka sani da shi wanda shi ne dai babban jigo na kuma shi shine sana'ata wanda nake ci da sha da shi ba wai na raina waka ba a ita ma ta mani riga ta mani wando kamar yadda aikin jarida yake yi ma 'yan jarida kuma yan mani din ne dai a takaice kusan dan juma ne da dan jammai dan har yanzu akwai mutanen da suke tambaya shin wai mansur sani din nan mai aiki gidan rediyo shi ne wanda ke yin waka ko kuma a'a mai yin waka ne ke dan eh, jarida to duka dai a ƙarshe mutane wasu har yanzu suna eh, ba su bambanci ɗaya biyu wasu kuma sun riga sun gane kuma abin da yasa kowane na bashi mahimmanci kusan sai na lura da cewa masoya na bangaren waka wasu mutane ne na daban ba wai suna suna bane ba dan ina aikin jarida wanda suke suna dan aikin jarida ba wai dan suna suna ne ba a matsayinsa na masoya na dan ina aikin eh, waka kawai dai sai aka yi katari kowa masoyin shi sai kuma aka yi katari in mutum ne mai ra'ayin waɗannan abubuwa guda biyu sai a tare a yi tarayya wa juna. al misali za ka iya tuna kamar a halin yanzu waƙoƙi nawa ka taɓa yi daga lokacin da ka shiga wannan harka ta wake-wake kawo yau. eh aikin jarida da aikin waka na fara su a lokaci guda kamar yadda na muka bayani ah, a shekarar dubu biyu da bakwai dubi da shida dubi da bakwai za a ci to daga lokacin ya zuwa yanzu gaskiya ina cikin waɗanda ba su da waƙoƙi da yawa kuma ba burgewa ba ce a waje na harira waƙoƙi da yawa na hasan ɗaya ƙwaƙwara da haihuwar yuyuyu kamar yadda malam bahaushe yake faɗa duk da yake a wancan lokutan na fara waƙoƙi ne ta hanyar tallace-tallace saboda rashin abin shiga ko kuma kuɗaɗen shiga a matsayina na bakon harakar a wancan lokacin waƙoƙin da na yi daga wancan lokaci zuwa yanzu duka 'yan waƙoƙin ba sauta waƙa ɗari biyu ba wace waƙa ce ka fara rerawa wato waƙar ka ta farko sannan wace waƙa ce kake ɗauka a matsayin bakan damiyarka to waƙar da ta zama ta farko da al'umma suka fara shi suka gane lalle ina yin waƙa ita ce waƙar man olga wacce ita ma ta kamfanin eh, alhaji umar lawali gago ne na nan jihar maradi man alga mai kyau masha mai kyawun jiki mai girki tuyar waina sai namu na nijar olga. idan aka yi maganar bakan dambiya a cikin waƙoƙi na eh, daga wancan lokaci zuwa yanzu akwai wata waƙa da ake ce ma gwangwajewa wannan waƙa ta ce bakan dambiya abin da yasa nake son ta ita ma tana bayyana kowane ne mansur sai kuma a halin yanzu ina da wata bakan damiya wadda mutane ba su santa ba kuma ba ban sake ta ba saboda ba sakin waƙoƙi ba ne da bana ita ce a kwana a tashi taken wata rana a kwana a tashi wata rana sai labari yadda ya shiga waka ka kuma ji waka kaɗan daga cikin mm, eh. Gaskiya yana da hazaka. Eh. Haka. To Allah ya kara ba da nasara malam sani sai kuma mako na gaba mu dora mm. inda muka tsaya cikin wannan hira mu ga zan baka labari ne na wani basakwace da wani matashi dan zamani. To, <laughs> <laughs> za a sha kyauta ke da. <laughs> Na hmm. da da lamido. Shi ne matashin zamanin eh, shi ma basakwace din ne ko dai a na wani wuri ne. Kai ka yanke hukunci. to bismillah to kyaukuri da bisa ga duka alamu wanga matashi ba ban sakwata na ba ba ban sakwace na ba to <laughs> bismillah eh wato wani ban sakwace ne fada ya hada shi da wani matashi ɗan zamani ba ba hmm. shi kenan shi ba sakwace kasin yadda ake damba ba yan damba za su yi hannu su yi hannu su yi hannu sai a ja da baya a ja da eh, eh. baya eh, eh haka <laughs> haka <laughs> shi kenan shi ba zan kwacen ya ja da baya ya tsayawa irin ta yan dambe yana ganin yaron nan ya rena shi shi kuma shi ma da rashin kunya eh. <laughs> shi ma ya irin tashin tsayawa ta yan damben zamani shi kenan wannan ya baya wannan ya baya suka zo suka gama gam da ba sakwace ya ji duka ya mishi yawa sai ya ce wa abokin shi da suke tsaye shi almu almu mm. almu cikin masu bugu na din nan ka rika mun guda <laughs> ka rika guda mana almu <laughs> ya ji duka ba ba ke eh, tosawa ya ji zuba duka ko ta ina ke garin duka a rufe ido ya kasa bude ido da ana naushe sai almu ya <laughs> eh. ce ba mu san ai mutum guda ke bugunka ya ya ci ba ya sha shi sai ba san kwace ya ce yanzu wannan bugun bugun mutum guda na sai alme ya ce mishi eh guda da eh sai sai alme ya ce awo shi na sai ba san kwace ya ce to to kaga haska min nan ɗau takalmi na almu Tita <laughs> ce, ashe an buge mishi ido har baya gani duka ya sa duka har kai kai kai kai kai duhu kawai yake gani. Yo Allah da. Sai masa kwace <laughs> ya ce, to to alma haska mun nan ɗau takalmi na sai alma ya ce muke <laughs> ai da rana ne ko aiki aiki ya baci ai rana ce ba dare ba Ayu ala Kai ayi. Baka kuce ce haka. Almu ya sha duka har ina rana ta koma dare da ya ci mugun duka a wurin dan zamani. <laughs> na ga malama Julu ta fara daga mana hannu sabini da aka tilas buja burki da yanzu a madadin. Baba ya ko Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Sannan mu sannan mu bi iyaye su suka haife mu suka rene mu muka zama mutane. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sagoni ta hanyar email a sashin hausa at news.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya. Da farko zan sa sunan Allah. Na ce mu bi iyaye. Yi salati ga dan Abdallah. Muka zan mutane. Allah sarki cirimin mini kasala. Na ce mu bi iyaye. Jinjina nake ma iyaye ba